وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت هنا شيء فضل الصلاح الذي مال دكتور دكتور القياس إلى رأيه كاغا شيء ابن الصلاح ولا دكتور القياس يكركته zuwa ga ra'ayin shi a cikin ingantawa wata da'i da raunanawa wa annahu intaha asruhu cewa kuma wai zamanin shi ya kare qad khalafahu fi ifadati tashih ya saba ba ibnu salah kuma hmm. wajen tarwan bukhari da muslim dil qadai zuwa ga yanke wato shi da sulu giyas wato ya ce yana tare da ibnu salah hmm. da ibnu salah ya ce wato lokacin ingantawa ya ƙare amma sai ya saba ma ibn salah da ibn salah ya ce sayyid bukhari yana hukunta yanke to a ji abin da manzo a to sayyid bukhari kawai yanke daga manzo Allah yake na'am duk abin da ke cikin sayyid bukhari yanke daga annabi yake ya inganta ibn salah ya faɗi wannan magana amma kuma shi tafsirul qiyas sai ya saba ma wannan magana sai ce sayyid bukhari a zubar a kwandon shara hadisai ne wanda malik ya zubar a bola kaga ibn salah bai faɗi haka ba ya kamata tun da ibn salah ya zama annabi a wajen shi har ibn salah ya ce ainihin a zubar da ya ce kai an dakatar da amin da ingantawa to sai kuma kashi ibn salah ya ce sayil bukari yana hukuntar da alƙaɗa'u yana hukuntar da yanke cewa lallai annabi ne ya faɗa maganin kaga me ya kamata ya yi a nan wajen ya ce ibn salah ya faɗi cewa sayar bukari ya jiya da yawa sayar bukari ya inganta kuma duk abin da zai cikin sayar bukari daga annabi yake to bai faɗa haka ba bin hasali sai ya karyata wannan magana yake cewa sayar bukari hadisai ne wanda ba su inganta ba tunda Maliki ya zubar da su a bola sai ainihin Imamu bukari sai ya ɗauka ya kakkaɓe ya ce sayar bukari kaga duk wannan yana nuna mana mai son rai da shi inda da gaske ne da yayi biyayya ga ibn salah cikin duk abin da ya faɗa sai ya bi shi a wani magana kuma ya ƙi mai ya ƙi shi a wani magana Ibn Salah الصلاح ibn salah ya ce Allah ya masa rahama alul hadith الحديث كثير ma ما يطلقون ma al-bukhari wa muslim jami'an wato bukhari da yawa suna wawaitawa ga abin da Bukhari da Muslim suka fitar da shi gaba daya sahihun muttafaq alayhi suna suna wawaita mai lafazin ce sahihun muttafaq alayhi hmm. ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم wato suna nufi da shi ittifaqin bukhari da muslim la ittifaq al-a'imma ba wai ittifaqin al'umma ba lakin ittifaq al-a'imma alayhi min zalika na al'umma wato ya lazimta daga cikin wannan wahasilun ma'awu kuma ya da tare da shi ittifaqi ma ala talaffi mattafaqa alayhi bil qabul saboda malamai sun yi ittifaqi akan amsan mattafaka alaihi bil qabul abinda suka yi ittifaki a gare shi da malamai sun yi ittifaki akan amsuwan shi in dai har bukhari da muslim sun yi ittifaki kan hadisi to malamai su ma sun yi ittifaki akan amsan hadisin wa hadha al-qism jami'ahu maqtu'un bi sihhatihi wato wannan kismi dukan sa gaba daya an yi yanke da ingancin sa nam wal ilmi al-yaqini an-nazari wato da kuma ilimi na yaqini na nazari nam wal ilmu yaqini an nazari waqi'un bihi wato ilimi na yaqini na nazari wato bai aukuwa ne a cikin sa khilafan liman nafa zalika mustaqna yake sabanin wanda ya kore wannan sabanin wanda ya kore wannan mutajjar bi annahu la yufidu fi aslihi illa dhann wato ya kafa hujja cewa al bukhari baya amfanarwa ga asalin shi sai zon yace zonnu ne me ko ya zamanto yufidul ilm sai ce yufi rizwan arraji ce to wannan ma kuskure ya yi to kaji magana na ibn salah wajen dai har da turu ya na biyayya ga ibn salah shin zai faɗi wannan magana da ya faɗa a'a wa doktoru kiyas ya ta'anu fi ahadithu sahihain wato doktoru kiyas ya ta'alu ala ahadithu sahihain yana doktoru kiyas yana suka ga hadisan bukhari da muslim ويدعي أنهما حصالة وصالة ما القول الإمام مالك رحمه الله wato yana da awancewa wato sai al-bukhari wato نا na abin da imam malik ya zubar a cikin bola shi da su yana goyon bayan ibn salah cikin abin da ya dace da san ran shi na'am wa huwa mas'alatu tashih wa tad'if an gane ko yana goyen bayan ibn salah ga abin da ya saba masarran shi ako mm. ga abin da ya dace wa sarran shi shine mas'ala na tashihi da tad'ifi wa yukhalifu fima khalafa hawa kuma yana saba masa a wurin da ya saba masarran shi na'am wa huwa ya'khudhu ma yasha wa yafud ma yasha shi da turul qiyas yana daukan abin da ya ga dama kuma ya wurgar da abin da ya ga dama saboda son rai min gairi tabi ba tare da wani ka'ida ba in ba gaba da wani ka'ida ya dauki magana ibnu salam wancan kuma da wani ka'ida ya zubar da shi a nan wajen bai dauka ba kaga irin wannan malami bai cancanci a saurare shi ba wato ba malami bane na kirki malami ne wanda yake mai shedanci wa iyaz billah idza ruzuqa al fata wajhan wa qahan taqallaba fil umuri kama yasha'u hmm. idza ruzuqa al fata wajhan wa qahan ko wa qahan idan an azurta saurayi fuska na rashin kunya ta kallaba fil umuri kamar ya shawo sai ya ringa jujjuyawa cikin al'amura yadda ya gada ba shi ma haka wanda yake yana jujjuyawa cikin al'amura ne yadda ya gada ba da san rai ba wai da hujja da dalilai ba eh Baziya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ويروى لنا ابن كثير رحمه الله ويروي لنا wato ibn kathir rahimahullah yana wa gare mu yana ruwaito wannan hadisa gare mu kharaja rakbal iraq yana cewa kharaja rakbal iraq wato wasu ayari na iraq sun fita wa amiru da shugaban su na mansur ad-dailami shugaban su mai suna mansur ad-dailami sun ila makka wafahum abu dahir al sai ainihin abu dahir al-qarmazi al abu dahir al sai ya hadu da su ranar tarwiya wa nahaba ya kwace dukiyoyin su kuma ya halatta kashe su na'am faqatan la fi rihabi makkah sai ya kashe mutane a can rihaba na tsakanin da kuma yankinta wa fil masjidil haram ya kashe mutane a masallacin harami wa fi jawfil ka'aba ya kashe mutane a cikin ka'aba wato min al ya kashe ainihin ba masu aikin hajji ya kashe halkan kasira halittu masu yawa wa jalasa amiruhum abu tahir shugaban su ɗan ƙarami haɗin mai suna abu tahir sai ya zauna la'anahu Allah ya la'ance shi ala babil ka'aba ya zauna a kofar ka'aba war rijal eh, tasrahu aulawu alhali mazaje na ta faduwa sa, ana kashe mutane suna aikin haji ba mutane suna aikin haji ana kashe su shi wannan shugaban su yana kallo mazaje na faduwa a gaban shi na musu eh, ta'amalu fi nasil haram alhali ta kubba suna ta aiki ga mutane ana kashe mutane ana kashe mutane a masallacin harami shahril haram a cikin wata mai alfarma ranar tarwiya shi ne ranar takwas ga wata wanda yana daga cikin mafi ɗaukakan kwanaki shi ne farkon lokacin da ake fara aikin hajji ko ba gaba to a wannan rana shi wannan bawan Allah ya tattaro mutanensa suka zo suna ta yanka ainihin bayan Allah suna kashewa yana cewa ana Allah wa billahi ana yana cewa ni ne Allah kuma Allah yana tare da ni ya khalqa wato yana halittar halitta wa ufnihim duk kuma ina wa ufnihim ana ni ina karar da su Allah yana halittar halitta duk kuma karar da halitta nake yi a gano wannan shi Allah zai halicci halitta shi kuma zai karar da su kuma zai karar da su a yaushe a lokacin da suke bauta ma Allah suna aikin hajji wa iyaz billah fa kana an-nas fi rura minhum sai kasance mutane tunda abin ya zo musu bako ko baka saba ba lokacin aikin haji ka lokacin aikin haji mutane ba sa zuwa da bakami amma wa'annan yan shi'a din karamida suka zo da makamai ana cikin aikin haji suka ta kashe mutane mutane na ta gudu gare su na'am na'am ta يتعلقون بأثار الكعبة متى suna ta laɓewa a suturar ka'aba wannan sutura da ka'aba saman nan sai su labe wajen ko za a kyale su na'am fala yajidi anhum shay'an wannan bai amfanar da su wani abu ba bal yaqtulun kai bal yuqtalun kai ana ta kashe su dai kawai hum kazalika ana ta kashe su alhali suna kan wannan halin na'am wa yaqufuna suna ta yin tawafi yuqtaluna ana wato suna tawafi ana kashe su a cikin tawafin ma na'am to me za su yi a su babu tunda wayannan mutane ba sa mutunta ainihin wato ƙasa mai tsarki sannan ba sa mutunta ainihin masallaci na ainihin ka'aba mai alfarma ba sa mutuntawa Allah shi kiyaye faqad kana ba'd ahli hadith yawma iz yadukuna akwai wani babban malami daga cikin ahli hadith an gani, malamin hadisi mutumin kirki ya kasance yana dawafi a lokacin da ya kare dawafinsa aka su sai ta kubba suka kama shi wato ma'ana su mutane suka kashe shi suka kashe har lahira ma kadat karmu bayan ainihin wato alkarmatsi bayan shi alkarmatsi shi ainihin dan karami da shugaban karami da din bayan ya kare Allah ya tsire bayan ya kashe ya gama kashe mutane falan ma kaza amrahu lokacin da ya kare al'amarinsa na kisa ya gama kashe masu aikin hajji fa'ala ma fa'ala bil bil hashish ya aikata abin da ya aikata da masu aikin hajji wato wa fa'alal afa'il al-qabiha ya aikata aika aika miyagu miyagu aika aika ya aikata amara an tudfan al-qatla fi bi'r zamzam sai ya yi umarni abin da kasassu a cikin rijiyar zamzam duk wanda ya mutu a wurga cikin rijiyar zamzam abin ne shi summa amara bi qalbi al-hajar aswad sannan sai umarni a tumbuke ainihin bakin dutsen na hajar aswad a tumbuke shi ja rajulin fatarabahu sai wani mutum ya zo ya sare shi bi maskali bi musakkal da wani abu mai nauyi a hannunsa qala aina al-ababi yace to an ce wai in dai mutum ya kashe wani a Ka'aba Allah ba zai kyale shi ba to ina ina tsuntsayen nan ina tsayar ababin bai hmm. sa tsuntsaye ba zo gare mu ba aina ainar hijara ina duwatsun nan min sijil wanda yake daga wutan jahannama ina duwatsun nan daga wutan jahannama me sa dutse bai zo ya halakar da mu ba ina tsuntsayen nan da Allah ya turo ga Abraham me sa tsuntsayen ba zo su mana wani abu ba yana ta ihu shi shugaban bayan ya kashe wannan mutumin da da abu mai nauyin nan sai suka ɗauki shi hajar aswad lokacin da suka maraita zuwa ga garuruwansu wa kasa inda mu sintain wa sana wato shi wannan hadar aswad ya zauna a wajen yan shi'a ismailiya albabiliya shekara nawa 22 shekara 22 wannan dutse na wajen su wa kana zalika fi sana wannan ya kasance cikin shekara na 317 takriban a kusa wato um, approximately kenan an gane ko na hijira kaga wannan yana daga cikin ainihin abin da wa'annan bayan Allah suka aikata ga musulunci da musulmi an gani su ba sa ɗaukar ran musulmi wanda ba su ba ba sa ɗaukar ran shi a matsayin wani abu su yan shi'a musamman wa'annan yan shi'a ɗin da ya kira Ismailiyya al-Batiniyya al an gani kuma wa'annan mutane sun bayan sun kashe mutane sun daɗe suna mulki a cikin daular ta musulunci kafin Allah subhanahu ta'ala ya yi maganin su iya iyaz billah idan mutum na faɗa da musulunci wani lokaci sai Allah ya kyale shi ya yi ta faɗan akwai hikiman da ya sa Allah ya kyale shi in Allah ya tashi halakar da shi sai ya zo mai ta inda bai yi tsammani ba sai Allah ya halakar da shi kuma Allah ya wulakanta shi an gani Allah shi yayi kamata kunu yi wallahi alaikum بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذه طريق أئمة الهدى wannan shine hanyar a'immatul huda jagorori na shirya. tajidul imam ahmad idza zakara usul sunna na'am daga imam ahmad idan ya ambaci usul sunna alahiyya tamassuku bima kana alayhi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce maka usul sunna shine ruku da abin da sahabban annabi suka kasance a kan shi wasataba kutubat tafsir al-ma'sur an nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya rubuta littafan tafsiri wanda aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam was sahaba kuma aka ruwaito daga sahabbai da tabi'ai kuma ya rubuta hadisai da asarai wanda aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai wa ala zalika ya'tamidu fi usulihi al-ilmiyya akan wannan imamu ahmad yana dogara a cikin usul din shi na ilimi da kuma na ilimi yana dogara kan me yana Allah da maganan da ainihin fahimta na sahabbai da fahimta na tabi'ai akan matsala din na'am wa ala zalika na'am hatta qala fi risalati ila khalifa khalifatu wa qad ya fada a cikin risalar sa zuwa ga khalifa na lokacin sa khalifa mai suna al-mutawakkil la uhibbu al-kalama fi shay'in min zalik wato bana son magana a cikin wani abu da ya shafi aqida illa ma kana fi kitabillah sai dai abin da ya kasance a cikin littafin Allah aw fi hadisin ar rasulullahi sallallahu ko kuma cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam aw sahaba ko hadisi daga sahabbai radiyallahu anhu ko hadisi ko kuma daga tabi'ai wato wa'annan su ne abin da yake ruwaitowa a cikin littafansa fa amma gairu zalika fa kalamu falkalamu fi gair mahmud amma duk abin da ba wannan ba magana a cikin sa ba abin yabo bane an gane ku abinda ba ƙalar lahu ƙalar rasuluhu ƙalar sahaba ba to maganan ba abin yabo ba ne nam wa kazalika fi zuhud wa rifa haka nan abinda ya shafi gudun duniya zuhudu yana ruwaito ƙalar lahu ƙalar rasuluhu ƙalar salaf misali ƙalar sahaba ƙalar tabi'in ko ƙalar tabi'un an gane da abinda ya shafi riƙaƙ irin wa'azuzzuka raƙa'iƙ din nan wa'azuzzuka ainihin masu kashe jikin mutum wa'azzuka misali game da alkiyama wa'azzuka game da wuta game da ainihin tambayan kabari an fahimci wani ku to irin wayannan raqa'iq ɗin wanda suke kashe ainihin gwiwa suke kashe ainihin suke ainihin bayan mutum tsoro ya tuba zuwa ga Allah ya koma zuwa gare shi to irin wayannan duka wato baya ruwaito hadisai sai dai daga ainihin ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ruwaito asarai daga tabi'ai asarai daga ainihin tabi tabi'in wal ahwal da kuma irin halayen tashin kiyama din nan da kuma halayen da mutum zai kasance a cikin kabari fa innahu aitamada fi kitab az-zuhd ala al-ma'sur lalle shi imamu ahmad ya dogara a cikin abin da ya shafi zuhudu wurin duniya ya dogara kan abin da ya inganta daga annabawa salawatullahi alaihim ira da aminci Allah ya tabbata a gare su min adam ila muhammad tun daga zamanin annabi adam zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am summa ala tariqi sahaba sa'annan kuma ta hanyar sahabbai da kuma tabi'ai na'am lam yadhkur man ba'dahu imam ahmad bai ambaci wanda suke bayan tabi'ai ba kawai ya tsaya kan tabi'ai kawai wa kazalika wasfuhu li akhidh al-ilm haka nan siffantawan shi ga duk wanda zai karbi ilimi nam an yaktuba ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kana so karbi ilimi ka rubuta abin da ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam thumma an sahaba sannan ka rubuta ainihin asarai da suka zo daga sahabbai thumma an tabi'in sannan daga tabi'ai nam wa fi riwayatin ukhra a cikin wata riwaya daban thumma anta fi tabi'ina mukhayyar sannan lalle kai a cikin tabi'ai kai abun baiwa zabi ne misali kina ana nuna mana imamu ahmad yana da matuƙar biyayya da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam baya ruwaito abu daga malaman da ba salaf ba da abin da zai ruwaito sai abin da aka samu daga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai da tabi'ai eh mu'amalatu ta na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم قلت sai na ce huwa fi kitabul kitabul fitan min sahih al-bukhari lalle shi yana cikin kitabul fitan daga sahih al-bukhari hmm. da wannan kissan shi kansa قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر الله يمسى رحمه يا فدا cikin fatawul bari na'am wa fi hadha al-hadith wujubu imam cewa a cikin wannan hadisi akwai wajabci na biyayya ga shugaba allazi akadat lahu al-bai'a shugaba wanda mubaya'a ya kullu a gare shi na'am wal man'u min al-khuruj alayhi da kuma hani daga yin khuruji a gare shi na'am walau jara fi hukmi ko da yayi zalunci a cikin hukuncin sa ko da shugaba yayi zalunci a cikin hukuncin sa baya halarta a mai tawaye wa annahu la yankhali'u bil fisq cewa lalle shugaba baya tubuwa da fasikanci dan shugaba ya aikata wani aiki na fasikanci ba za mu tube shi ba intaha قال الحافظ ابن كثير رحمه الله الحافظ ابن كثير يا فدا الله يمسى رحمه wato a littafinsa albidaya wan nihaya walamma raja ahlul madina min indi yazid a lokacin da mutanen madina suka dawo daga wajen ya yazidu masha abdullahi bin mu'i wa ashabu sai abdullahi bin mu'i da ainihin mabiyansa suka tafi ila muhammad bin hanafiya suka je wajen muhammad bin hanafiya jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am fa aradu ala qal yazid sai suka nemi ya ba su goyen baya akan a tube yazid fa ba, alayhi sai ya ƙi yadda ya ba su goyen baya ku duba da kyau a nan wajen wato suna so su cimma buri na ainihin tuba yazidu sun san kuma in za a tuba yazidu dole ana buƙatar yawan jama'a ne sai suka aikata me me suka yi eh? sai suka je wajen wanda zai tara musu jama'a a lokacin nan in kana so ka tara jama'a sai ka laɓe zuwa ga ahalul baiti idan ka laɓe zuwa ga ahalul baiti idan ya baka goyon baya cikin sauƙi zai a ce to jama'a kun gani ma a cikinmu wanda ma zai jagoranci al'amarin wato ɗaya daga cikin mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to za ga mutane in suka ga an ce ahalul baiti ne kafin su ankara za su ba da ransu za su ba da dukiyoyinsu wajen ganin an samu nasara kan al'amarin an gani shi wanda ya gano al'amarinsu ya san suna so su yi amfani da shi ne don su cimma burinsu sai iya ta saboda shi ya fahimci sunna ba dan bid'a bane shi misali an gano wannan ko na'am fa qala ibn muti' sai ibn muti' yace inna yazida yashrabu al-khamr yace wato lalle yazidu yana fashan giya ka ba mu goyon baya a tube shi yana barin sallah wa ta'adda hukumar kitab kuma yana ƙetare hukuncin littafi fa qala lahum sai shi Muhammad bin Hannafiya rahimahullah sai ce masa ma ra'aytu minhu ma tasfurun ni ban gani ga Yazidu abinda kuke ambato ba a gane maganar da kuke ambato cewa yana shan giya yana barin sallah yana kaza yana kaza ni ban gani ba kuma haƙiƙa na halarci wajen Yazidin wa qamtu inda kuma na tsaya na zauna a wajen yazidun ra'aituhu muwaziban ala salah sai na ganshi mutum ne mai lizimtan sallah mutahayyiran lil khair kuma mutaharriyan mai mai kwatanta alkhairi na'am yas'alu an al fiqh yana tambaya game da fiqh shi yazidu mulaziman lis sunnah ko mutum ne mai lizimtan sunna an da wannan shine iya abin da na gani game da wa yazidu Alu fa inna zalika kana minhu tasannu'an lak yace lallai wannan ya kasance gare shi wato yayi ne dan ya burge ka ga ajuwa in ji ainihin ibn mutsi ya ce yazidu ya yi wannan ne dan ya burge ka saboda ya ganka ne shi yasa ya kiyaye sallah shi yasa ya tsara duwaye na abubuwa amma ba haka yake ba faƙala wa mallazi kafa minni ta ce to menene yazidu ke tsoro gare ni auraja ko mai yazidu ke kaunan zai samu a waje na har ya bayyana mun da ainihin tsoron Allah ya bayyana mun da kushu'i me yake nema a waje na afa tala'akum eh, alama tazkuruna min shurbil khamr shin yazidu ya tsinka yadda ku abinda kuke ambato na shan giya shin yazidu ya sha giya gaban ku wala in kana atla'akum ala zalik innakum la shuraka'u in dai har yazidu ya tsinkayar da ku shan giya ya sha giya a gaban ku yana ku din nan abokan tarayyar shi ne an gani ku ma kuna shan giyan ne shi yasa ya sha giya a gaban ku ni kuma da yake bana shan giya sai sai ainihin ya ji tsoron kenan ya sha giya a gabana in haka ne na'am wa in lam yakun atla'akum wa ma yahillu lakum an tashhadu bima lam ta'lamu idan ya zama to yazidu bai tsinkayar da ku giya ba to baya halatta a gare ku ku yi shaida da abin da ku sani ba wataƙila wani ne ya baku labari ko to in wani ne ya baku labari wato shin kun tabbatar da cewa da gaske shi ko ƙarya yake yi qalu innahu indana alhaq kace lalle shi a wajen mu gaskiya ne wani ba bamu labari wato gaskiya yake faɗa wato wa in lam yakun ra'aynahu ko da ba mu kasance mun gan shi ba duk da ba mu ga shagiya ba to lalle da gaske ne ya mashayin giya ne Na'am, faƙala lahum aballahu zalika ala ahli shahada. Sai ce musu Allah ya ki yarda da wannan ga masu shaida. Idan mutum na shaida sai ya tabbatar ya gani. Faƙala illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Allah ya ce sai wanda ya shaida da gaskiya alhali suna sane. Walastu min amrikum fi shay. Ni ba na goyon bayan al'amarin ta kowane bangare. Babu na da ku ba na goyon bayan al'amarin ta kowane bangare. qalu fala'allaka takrahu an yatawalla yatawalla al'amru ghayrak sai ce wata kila kana kyaman waninka ya jibinci al'amari ne ko kana ganin kila in an gama yakin an cire yazidu to kana ganin kila ba kai za a sa ba to kai za mu sa ka ba mu goyon baya in an samu nasara kai za ka zama to shugabanmu wa nahnu nuwallika amrana mu za mu shugabantar da kai al'amarinmu qala ma astahillu alqital ala ma turiduna alayhi sai ke cewa ni ba na halarta yaki akan abin da kuke nema na a gare shi ni ba na halarta yaki akan me ni ba na halarta yaki akan abin da kuke nema na a gare shi hmm. kuna nema na a cire shugaba shugaban nan ko ba wai ya kafirta bane shugaban nan a kaddara ma fasiki ne a kaddara ma azzalimi ne ai manzo Allah ya ce illa an tarau kufran bawahan ne inda kumira lahi fi burhan to saboda haka wannan bawan Allah ya zidu ba mu ga ainihin kafirci a bayyana ba sannan magana shan giyan nan mu ba mu taɓa ganin shi ba saboda haka a mu din nan ba ma halarta yaƙi akan abin da kuke nema gare mu ta bi alwala shin ga ainihin mai bi ko wanda ake bi ba ma halarta a yaƙe shi kalu kad qatalta ma abik nace ah ai ka kai yaƙi tare da mahaifinka ai Ali bin Abi Talib radiyallahu kai yake tare da mahaifinka Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ala ji'uni bi misil abi hmm. uqatilu ala misil ma qatala alayhi sai ku zo min da misalin mahaifi to zan yi yaki akan misalin abin da mahaifina ya yaki a gare shi alu famur ibnaika aba qasim wal qasim sai kai idan ba za ka yaki ba mu dai muna son ashe akwai ahlul bayti a cikin al'amarin ka umarci ƴaƴanka guda biyu abal Kasim da kuma Kasim su je su yaƙi tare da mu eh ala lo sai ce da zan umarce su da ni ma na yaki ya za a yi in tura yara na fagen fama alhali ni ba zan yi ba qalu fa kun ma'ana maqaman hudun nas fi kaje to abinda zai kuma ka yakin ba hmm. ka tsaya tare da mu a wani matsayi wanda za ka caza mutane ka kwadaitar da su akan su yaƙi tare da mu ala subhanallah subhanallah amurun lazi ma la afaluhu wa la ardamu subhanallah zan umarci mutane da abin da ba na aikatawa kuma ban yarda da shi ba Izan ma na satu lillahi fi ibadi in haka ne ban yi abin da ya dace ga Allah ga akan bayansa ba ban yi nasiha ga Allah akan bayansa ba a ranar idan nukurihuk ka ce in haka ne kuwa lalle za mu tira sama sai ka fita fagen fama domin lalle muna son a ce akwai ɗaya daga cikin ahlul baiti a cikin al'amarin zai fi jan me zai fi jan jama'a sosai don a cimma buri ana izan amurun nas bi taqwallah sai ce in haka ne kuwa idan kun ce in caza mutane to ni zan umarci mutane da tsoron Allah ne zan caza su akan su dokokin Allah na'am wala yurduna makhluqa bi taqwa kada su nemi yardan wani mahaluki da fushin mahalici kharaja ila makka kawai sai yayi banza da kyale su ya fita zuwa makka an gane wannan ko kaga duk wannan darasi ne muka karanta wato mutane sun suna son cimma buri sai samu mutumin da ya amsu cikin al'umma an gane sai su ingiza shi domin ta haka za su samu jama'a an gane wannan ko za ku gani hata yan siyasa na wannan zamanin suna da wannan in suna son cin zaɓe sai su laɓe da wani mutum a gani yanzu ga wani yanzu sai ga wani wanda ya san cin zaɓe sai ga ya ɗauki hoto da shi da Bukhari shugaban ƙasa idan ya ɗauki hoto da shi duk wanda ya gani zai ce ai yana tare da shugaban ƙasa ko kuma ya nemi shugaban ƙasa ya kama hannun shi shi ai ai abin da ai Buhari ya kama hannun shi ba ai tun ya kama hannun shi mutumin kirki ne kaza kaza kaza sannan banda wannan sai ka an samu malamai su ma an rabe da su an samu malamai an rabe da su misali idan malami yana da jama'a za ka sana zuwa wajen shi in ba shi da jama'a ba su wajen shi ba duk wannan yana daga cikin usulubi na 'yan siyasa ko ya zila na'am قواعد المثلى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الوجه الثاني wato fuska na biyu nam na sami alwali na sami alwali wa basarahu wa yadahu wa rijluhu lalle jin jin wali da kuma ganinsa da kuma hannunsa da kafansa kulluha awsafin duka wa'annan siffofi ne au ajza ko wasu juz'i juz'i ne fi mahaluki ga ga mahaluki hadisun ba ba da allam yakun allam yakun wato kowanne daga cikin wayannan gabobi sun faru ne bayan da ba su kasance ba ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول wato baya kamata ga duk wani mai hankali ya fahimta cewa lalle mahalicci na farko Allahul Awwal nam allazi allazi laysa qablahu shay wanda babu komai gabanin shi shine Allah ya kunu sam'a wa basara wa yadan ba zai yi kace wai Allah wato ya zamanto shine ji shine gani shine hannu ba shine kafa ga mahaluki ba zai yi ba bal inna hadha al-ma'ana tashma'izu minhu nafs a wannan ma'ana rai yana takura idan aka ambace shi na ce Allah ne ji Allah shi ne gani Allah shi ne ainihin hannu Allah shi ne kafa wato rayuka suna takura idan an jingina ma Allah wannan cewa Allah ne shi nam an tasawwarahu ka suranta shi nam wa yahsur lisan an yanzika bi wato harshe yana gajiyawa ya furta har arshi baya son ya furta wannan magana walau ala sabilil fak. ko da akan hanyar kaddarawa ne ma a kaddara ma eh duk dai kaddarawa nan fa kaifa yasubu an yuqal yaya yake halarta a ce innahu zahirul hadith a ce wannan shine zahirin hadisul qudsi yaya za a ce haka wa annahu qad sarafa min hadha al-zahir cewa qad surifa an hadha al-zahir wato cewa an juya daga wannan zahirin wato tsarki ya tabbata gare ka ya Allah an godiya gare ka ba ma iyakance yabo a gare ka kai kana nan yadda ka yabi kanka wai za ta bayyana idan ya bayyana cewa magana farko ya ɓaci kuma ya hannu a ce wai zahirin lafazin shine wannan ma'anan cewa a ce Allah yana da hannu wato Allah ya zama hannu na halitta ya zama ido na halitta ya zama kafa na halitta ya zama hannu na halitta in wannan shi ne zahirin lafazin na'am ta'ayyana al-qawl to idan har wannan ya ɓaci hmm. an yarda cewa wannan ba shi ne zahirin magana ba to magana na biyu shi ne wanda ya dace cewa wa annan la ta'ala yusaddidu da al wani cewa abin da ake nufi da wannan an gane kuntu sam'ahu zai yasma'u bihi hmm. wa basarahu kaza kaza abin da ake nufi Allah zai seta Allah zai daidaita ainihin wannan wali din a wajen jinsa da ganinsa da kuma aikinsa ta inda zai kasance idrakuhu hmm, wato riskansa ga jin bawa da ganin bawa da kuma aikinsa da hannunsa biyadihi wa rijili da hannunsa da kafansa kulluhu lillah wato zai zama to duka shi gaba ɗaya ga Allah ba wannan ba zai kalli wani abu ba sai abin da Allah ya yarda da shi ba zai rike wani abu ba sai abin da Allah ya yarda da shi ba zai taka zuwa wani waje ba sai wurin da Allah ya yarda da shi ba zai faɗi wani magana ba sai magana da Allah ya yarda da shi shi ne abin da ake nufi shi ne zahirin lafazi na'am wa billahi ta'ala isti'ana wato ikhlasun billah saboda ikhlasi da Allah ta'ala da kuma ku da Allah kuma ake neman taimako na'am na'am wa billahi ta'ala shar'an wa ittiba'an kuma saboda Allah ta'ala a shari'ance da kuma biyayya fa yatimu lahu bi zalika zalika wato sai ya cika gare shi da wannan sai cikan ikhlasi ya tabbata a gare shi da kuma kamalul Ana. da ainihin cikan ainihin neman taimako da mutaba'a wannan shine gayan ainihin gamlakatar wa hadha wannan shine abin da magabata suka fassara shi da shi da zahirin lafazi shi fasara ne wanda ya dace da zahirin lafazi kuma shi ne wanda ya dace da hakika saboda karinoni sun hukunta haka ba wai fasara aka yi da ka ba wanda yake ya ayyana saboda siyakin lafazi a cikin shi ba wai an yi tawili ba ne an zahiri ba wai an juyar da magana daga zahiri ba ne yadda ainihin siyakin magana ya hukunta ne wato godiya ya tafi daga Allah da kuma baiwa masha Allah Allah shi ke mutum to za a nemi taimako kamar yadda aka saba neman taimako yan uwa a taimaka fi sabilin da akwai abubuwan da yawa da ake yi da ainihin wannan kuɗi saboda haka a ce taimaka fi sabilin da Allah kada a sa ishirin goma kaza kaza